gaskiya ta bayyana a inda wasu mata jaruman Kannywood suka ce ba fim bane kadai yake kawo musu kuɗi ba. tasiri dai ya toni yanzu yanzu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da shigowa wannan tasha ta gidauniya TV. Don yau ka fara shigowa ka danna mana likin ka subscribing ka share. Mun gode kwarai da gaske. Gaskiya tana ta bayyana ba dai fim ne yasa suke samun kuɗi ba, yanzu wasu daga cikin matan Kannywood. sun ce ba fim ne ya sa 'yan fim ɗin kanewood mata suke kuɗi ba harkokin da suke yi a waje shine suke samun kuɗi ta dalilin sanuwar fuskarsu saninsu da aka yi da kuma irin wannan gajiya da suke ci na irin waɗannan abubuwa ba kaɗan ba har yanzu dai kuma ana iya ganin cewa su matan jarumai sun fi kuɗi a irin mata sannan kuma mazan ba su da kuɗi ba kamar matan ba. Wani daga cikin maza ya ce tun da ya fara fim kawo yanzu bai yi fim ɗin da aka ɗauki dubu hamsin ko dubu talatin ko ma dubu ashirin ba aka bashi lokaci guda ba. Balle mu har ya tanadi wani abu. Amma su kuwa mace ɗaya sai ka ga lokaci guda ta samu miliyan guda wata ma har sama da haka a lokaci ɗaya. Za ka ga suna hawa manyan motoci na alfarma da kyawawan gidaje da kuma wayoyi na alfarma iya iPhone iPhone. To dangane da wannan kalaman da wata dattijuwa ta yi a cikin jaruman kaliwood ta furta yadda mutane suke ɗauke su kuma su suke kuma amfani da su wajen dora kafa irin kamfanin nika da kuma 'yan fim ana sa su a mizani guda ana ganin kamar su ana musu kuɗin goro ana ganin kamar ko suna da rashin kyautatawa ko rashin kirki rashin adalci da kuma shikanci ana ganin 'yan fim dai gaba ɗaya ana musu ikirarin ana masu kuɗin goro ganin cewa duka halin su ɗaya amma dai an fahimci cewa ba duka aka tare aka zama guda ɗaya ba abin da dai mu muka sani shine a cikin gida daban ne waɗanda mutane da suka zo wasu suna nan halayensu daban wasu kuma halayensu ma daban to a kafuwar sana'antar kanewood dai an haɗa mutane na kirki da wanda ba na kirki ba to amma dai a nan dai abin da za a ce shine Idan aka ce kuɗi, da kuɗin da ake kashewa wajen shirya fim ya kunshi tun daga samar da labari har zuwa matakin aje a yi shutan na fim. Sannan har zuwa aje a kai kasuwa. To kenan bayan da bayan jarumai da kuma wasu dole ana buƙatar wanda za su yi tallansa. To waɗannan kuwa sun haɗa da marubuci, darakta, mai ɗaukar hoto, mai kwalliya, mai kawo sutura, mai haska fitila duka suna daga cikin waɗanda suna cin gajiyar in an yi fim. da mai kula da walwala da zirga-zirga da dai sauransu to amma abin da aka sani shine yawancin waɗannan masu wannan wahalhalun duk ba su ne suke samun kuɗin ba yan matan dai su ne suka fi kowa samun kuɗin a cikin kani ɗin to wannan kenan a danna wani subscribing a liking a share gode kwarai da gaske daga gidauniya tv